الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى وإن سكي سورا رمو لكم أكلم عليه وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau da nake magana muna biyu ga watan rabi'u nisani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 19 ne ga watan goma shekara 2020 inda muke gabatar muku da darasi cikin littafin babban malamin taƙi bin hilali alhadiyatul hadiya wani lokaci mai darasi biyu shine littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ta'azimuhu wannan ita ce halka ta talatin da shida ina ganin da takwas ne amma kamar masu bibiya sun ce fa an yi tsallaken darasi ne wajen faɗan namba ɗin a baya to ana saɓani wasu sun ce yau talatin da takwas ne halka ɗin ah, muna cikin gaba wacce malin yake magana yana cikin abin da ke nuna mutum yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kuma san annabi shine ya da ko ba da kariya akan wan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din wanda mun faro bayani inda malin yake kawo dalilai wanda suke nuna wajibcin wato kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu daga cikin ‘yan uwa babban abin da ya fi damun su shine kawai su zo su buɗe majalisi su sa littafi su ja baƙin kalma da kalma su fassarawa mutane a tashi a daidai lokacin da akwai wani kuma ɗan bid'an a gefe shi kuma ƙoƙarinsa shi ne kawai ya zai ga ya sa shubuha kan abin da kuke karantar da ɗaliban ba na ganin yana daga cikin maslaha ka ɗauko littafin sahihul bukhari ka sa wa ɗalibai kana karantar da su sannan shubuhar da za ta taso a kan bukharin ba za ka yi naƙadinta ba da haka zai zamanto in ka karantar da su bukhari wani yana gefe ya sa musu shubaha daga ƙarshe sai ka ga sun amfana da fassaran kalmar da kai musu na bukharin sun ɗibi shubhar da wani kuma ya ruguza karatun bukharin a gefe daka yana da kyau wanda suke karantarwa bai yiwa a zo kawai a ɗauki kawai littafi sar ai ba ni baki in baka fassara a daidai lokacin da wasu matsiyata suka taso wa sunnar manzon Allah da shubhohi suna so sai sun ruguza ta ba da dalili ba sannan ba za a mai da hankali wajen naƙadi na shubuhohin ba a daidai lokacin da ƙwar'ani ya ba da muhimmanci wajen naƙadi shubuhohin kafarai lokacin da wahayi yake ainihin wato sauka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke muhimmai ƙwarin gaske gaske Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon ainihin wato gyara waɗannan matsaloli ɗin don haka malam ya fara magana yana daga cikin wato a kariya ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine kariya ga annabi yana daga ciki abinda annabin ya dauki shekara 23 yana karantar da al'ummar shi a shi kariya Allah ka ji alfaza alfazazi da yake cewa la asharatati dunya wallahi duniya ta yi haske binuri shi da hasken da bayanin annabi ya zo da shi daga wurin Allah sai ya ce alahafi wayo bakin ciki alama fatani akan abin da ya ce min min iyanihi na ganin manzon Allah ido da ido ina ma a ce na ga annabi in ji alfazazi yuhaddisu minhu annabi yana karantar da hadisi daga gurinsa min ulumi jinanihi daga ilimin da Allah ya zuba a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yuhaddithu yu'allimu wa yukhbiru an-nasa yana sanar da mutane yana ba su labari min ulumi jinanihi daga ilimin da Allah ya zuba a zuciyar manzon Allah shi yasa yake basiru annabi mai gani ne bisirrin gaibi da sirrin nan na gaibi kabla kiyanihi gabanin ya faru shefa yasa yace lahu yuqrabul marba ga annabi ne aka kusantar da duk wani abin nema wanda ya kai makura sannan wato tafa'ul hujbu ga annabi ne aka ɗauke duk wani ainihin wato shamaki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine malam yake faɗa cewa ma Hassana ma qalahu abubakar bin khalladi me ya kai can abin da abubakar bin khalladin ya faɗa fi bayanin hirsin salafi salihi wajen kwaɗayin da magabata na gari suke da shi alazzabbi an sunnatin nabawiyya akan kariya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haythu lokacin da yake cewa dakhaltu ala yahya bin sa'id fi mardihi na shiga wajen yahya bin sa'id a cikin rashin lafiyarsa fa qala li sayyidi min ya ababakari ya kai ababakari ما تركت أهل البصرة يتكلمون ما تركت أهل البصرة يتكلمون يساك كتالي بداك كتالي متنم بصر با وما تركت يساك كتالي أهل البصرة متنم بصر يتكلمون سنا مغانا قلت سينشي يذكرون خيرا أي سنا أمتن الهيري illa annahum sai dai face su ya khafuna alayka min kalamika fil nasi suna jin tsoronka saboda kana magana akan mutuncin mutane faqala sai ce in fasanni ka kiyaye daga gurina ma'ana da yazo yace masa ma tarakta ahlal basara ya takallamu me kabar mutanen basara suna magana akan shi sai ce na basu suna faɗan alheri ne sai dai kawai suna jin tsoro gare ka saboda maganganun da kake akan mutane a sai ce ihe eh, fasanni da an tafuna khasmi ko da an ya kuna khasmi fil akhirata rajulun min aradin nasi ya ce ka kiyaye wannan daga gurina wallahi ya kasance abokin husumata wani mutum ne wanda zai bujiro min a gaban Allah gobe alkiyama ahabba ilayya min an yakuna khasmi fil ta annabiyya ya fi sauƙi a ci a kan abokin musuma ta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun fada a suratul furqan Allah subhanahu yayi magana da yayi magana sai da ya fadi ga abin da zai faru a alkiyama abin zai faru a alkiyama dinnan sai da ya faɗi cewa alkiyaman nan tana da wahala kwarin gasken gaskiya sannan bayan da ya faɗa alkiyama tana da wahala wajen tsatsagewar sama jiragirai mala'iku su sakko Allah ya faɗa ya ce wa yau mata shafiƙus sama'u ubil gamami ranar da sama za ta dinga daddarewa mala'iku za su sassako shi ne wa mala’ika mala'ikatu zila sai ya ce al-mulku yau ma'izinin haƙulin rahman mulki a ranar na gaskiya ya tabbata ga Allah mai rahama saboda wa kana yawman alal kafirina asira wuni ne wanda yake da wahala a wajen kafirai sai yace wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi ranar da azzalimi zai kama ɗan yatsunsa yana cizo ya ƙulu ya laita ne ta hasu ma'ar rasulun sabila haka mutum zai ce ina ma a ce na riƙi sunnar manzon Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wailata laitani kaitu ya wailata laitani kaitu wayoni Allah ina ma a telan attakhis fulanan khalila bal liwana a matsayin masoyi ba yace laqad adallani an da ba'da izda'ani ya riga ya batar da ni bayan alkur'ani ya riga ya zo min wa kana shaytanu lil insani khazula dama haka shaytan yake tabar da mutum shi yasa Allah ta'ala sai yace wa qala ar-rasul ya rabbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura mutane na san riki wannan alkur'anin abin kauracewa to da haka shi yasa za ku ga malaman hadisi asali gibar mutane bai kamata ba wani kaza a ce a amma saboda maslaha ta addini aka yadda da ka shi malaman hadisi a wajen su su asalin duk labari ƙarya ne sai an samu dalilin da ya tabbatar da shi sannan wannan dalilin yake zama labarin yake zama gaskiya to an taɓa tambayan al'imam ahmad me yasa kake magana kan mutane ka ce wani mutumin kirki ne a karɓi maganarsa wani ba na kirki ba ne ajiye masa maganarsa ya ce idan na yi shiru ka kai shiru a addini rugujewa zai to shi ne yake cewa li an ya kuna khasmin fil akhirati rajulun min aradin nasi mutane daga cikin mutanen da wata kaddara ta duniya za ta haɗa mu da shi a ce na ta haƙƙinsa yana neman haƙƙinsa a gaban Allah ya fi sauƙi gare ni min an kuna kasmi fil akhirah annabiyya akan ya zama abokin husuma ta a lahira shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi sauki a wajena yasa kowa yana da iko yana da dama idan ka ga dama in ka ga an taɓa sunnar manzon Allah ka tashi ka bata kariya in ka ga dama ka yi zaman ka wannan matsalar ka ce ya ce ya ƙulu balaga ka anni hadisin. ya ce labari hadisi ya zo maka daga gare ni waka a fi wahamika annahu anni ghairu sahihi sannan ya auku a cikin wato wahaminka cewa wannan hadisin bai inganta ba ya ani falamtin kirhu kuma baka inkarinsa ba wannan ya zo cikin a manhajin naqdi inda muhaddisina a shafi na ainihin wato baka yi kawo wannan magana wannan yana cikin to wannan hadisin da wannan zindi'in yake ta kafa hujja da shi abdul jabbar wanda da shi ne yanzu ya ɗauki ma'auni ya ɗora wajen karɓar hadisi ko rashin karɓar hadisi ya ce wannan ita ce ka'idar manzon Allah da haka duk wanda ya kawo ka'ida a malamai ba wannan ka'idar da annabi ya ajiye wajen karɓar hadisi ba sa tare da ita kafin shi duk duniya ba wanda ya taɓa wannan da'awar ko su shehu usmanu da su shehu abdullahi da babansa ba su yi wannan da'awar ba abin mamaki wannan hadisin kuma da yake kafa hujja da shi duk binciken da za ka yi da wannan lafazin hadisin yana karewa wanda suka ruwaito shi a cikin sahabbai mutum biyu ne kaɗai da wannan lafazin shine daga abi umai sai abi usai su kaɗai kuma na ƙalubalance su idan wannan magana ce da annabi ya yi ta yadda irin abin da suke kafa hujja da shi ya kamata ya an matsin balwa biha ta game garin da kowa cikin sahabbai yaro ya ce ta amma ta yaya aka yi maganar da za ta zama ma'aunin da sahabbai kowa da ita zai aiki amma mutum bi kaɗai suka santa shine hadisin cewa idza sami al hadisa anni idan kuka ji hadisi daga gurina ta'arifuhu qulubukum zuciyarku ta san hadisin wa talinu lahu ash'arukum wa absharukum gashin ku da fatar jikin ku za ku ji taushi wa tarawna annahu minkum qaribun kuna ganin cewa wannan maganan koda ku ne ku yafi dacewa ku faɗe ta sai annabi ya ce fa ana aulakum bihi to ni ne na fi cancanta a ce na faɗi wannan maganan sannan ya ce wa idza sami'tum al hadisa anni in kuka ji hadisi daga gurina tunkiruhu qulubukum zuciyarku tana kyamarsa wa tanfiru anhu ash'arukum wa absharukum sannan ga igar gashin jikinku da fatar jikinku tana gudun wannan abun. wata tarawna annahu minkum ba'idun ku kuna ganin cewa bai dacewa a ce kun faɗi wannan maganar fa ana abadukum minhu to ni ne fi cancanta a ce na nisanta ba zan faɗi wannan maganar ba wannan hadisin da yake kafa hujja da shi ku je ku zagaya da wannan lafazin kaf a cikin sahabbai sai dai a kawo shi da wasu lafazan ba wannan ba kamar yadda hadisin isra'i da mi'raji ya ce maliku bin ta a daidai lokacin da sahabbai tsakanin maza da mata suka ruwaito sun fi mutum talatin amma akwai lafazin da maliku bin sa'asa ya ruwaito wanda mun yi magana akan maliku bin sa'asa da ya ce ba wanda ya san shi duk duniya maka ce ƙarya ne maliku bin sa'asa har ƴan uwa yana da shi wanda duk kuma ba a san shi ba ba zai yi ba a ce an san ƴan uwan shi bai taɓa yiwa to wannan hadisin na ce maku ku ƙalubalance shi ku ƙalubalance ɗaliban idan magana ce da irin ma'aunin da suke aunawa ta yaya aka yi annabi ya faɗi ta amma duk sahabban annabi ba wanda suka roye ta daga annabi sai mutum biyu ta yaya aka yi haka ta yaya aka yi haka inda yanzu shi ne ɗan son zuciya ya duba ya ga wata magana wacce za ta kawo mai matsala sai ya ga mutum biyu ne suka roice ta daga annabi to za ta zai musamman matsalar da ya kamata a ce ta zama sananniya zai ce karya ne kuma a zagaya za a ga duk in an zagaya maganar nan ba wanda suke da alaƙa da ita sai mutum biyu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi ma wannan hadisin ta yaya aka yi mutum biyu ne kaɗai suka ruwaice shi daga wajen annabi da wannan lafazin ta yaya aka yi haka to shi ne al'imamu ibn rajab alhambali wanda ya yi masa rashin mutunci ya yi masa rashin kunya yake cewa wai a duba a gani ibn rajab kaza kaza in an duba za a ga ibn rajab ya yi kaza ya faɗi maganganu na ɓatanci akan ibn hajar ai ibn rajab shi yasa ibn rajab da ya kawo wannan hadisin da kuma ɗayan da yace babu wanda na kawo a cikin raddukan da na mai sai ya ce wa inna ma tuhmalu mislu hadhihi al-ahadisi irin waɗannan hadisan da annabi ya faɗa akan ɗauke su ne ala taqdiri kasatiha akan muqaddara cewa masu inganta sai yace ala ma'rifati a'immati ahlil hadisi akan sanin malaman hadisi aljahabizatul nuƙadi waɗanda suke ƙwararru masu naƙali alladina kasurat mumarasatuhum li kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke da gogayya da sanin maganar manzon Allah wa li kalamin ghairihi da sanin maganar wani shi wa li halin ruwatil ahadisi wanda suka san halin masu rawaito hadisi wa naqalatil akhbari da kuma naƙalto wato hadisan annabi wa ma'arifatu sidqihim da sanin wa'anda suke masu gaskiya wa kadibihim da maƙaryata wa hibdihim da masu haddasu wa dabtihim da masu kiyaye abu sai ce fa inna haula ilahum naqdul khassun irin waɗannan malaman suna da naƙadi da suke wa hadisi ke bantacce fil hadisi yaktasuna bi ma'arifati wanda suka ke banta da saninsa kama ya tasu sarfiyul hariku kamar yadda mai canji mai hadaƙa yake fanta bi ma'arifatin nuqudi jayyida ha wa radiha sanin mai kyau da mara kyau yanzu dan Allah ka je in canji ka gani in kai ba harka kuɗi kake ba ana iya zuwa a baka jabin dala amma waɗanda suke harkar dala da an zo an ba su ita inda kuke da sun ɗaga ta suna ganewa ya aka yi su kai su suna daga kuɗi suka gane wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne amma suka kasa ganewa saboda ba harkar ka ce. da haka magana idan samitumul hadisa anni ta'rifuhu qulubukum wannan ana magana malaman da suke da alaka da ilimin hadisin ne shi yasa ma kaga ko sahabban ya zamanto ba kowa suka royeto da wannan lafazin ba sai mutum biyu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yake cewa wa radi'iha wa khalisiha wa mashubiha da sanin mai kyau da mara kyau sai yake wal jauhari wani haziku mai tsayar da zinari mai hazaƙa fi ma'arifatin jauhari bin tsadil jawahiri akwai mai zinarin da an kawo zinari yana iya jinjina shi ya gane wannan zinarin mai kyau ne ko mara kyau ne ita ce magana da ya ci gaba da yi sai yake cewa wa kullum min haƙula'i kowanne daga cikin waɗannan la yumkinu an yu'abbira an sababi ma'rifatihi ba zai yi ba yayi ta'abiri yayi bayani wajen sanin sababinsa ga abu wala yuqimu alaihi dalilan da ghairihi sannan ba zai tsaye da dalil wa ayatu zalika annahu yuqradu al hadith al ya yace alamar wannan ana bujuro da hadisi kwaya ɗaya. ala jama'atin mimman ya'lamu alamun al ilm akan jama'ar da suka san wannan ilimi na hadisi ya tafi kuna alal jawabi fihi min ghairi muwaqa'atin sai kaga kuma sun ba da amsa daya ba tare da wannan da nan da nan da nan sun san cewa wani an jarrabe shi da wannan matsalar ma kamar yadda yanzu ana iya zuwa da kuɗi nan dala mara kyau a samu intanji a Kaduna da an ba su suna dubawa suna iya gane mai kyau ko mara kyau idan an tafi Kano aka bayar suna iya ganewa in an tafi Sakkwato ko aka tafi Abuja ko Lagos suna iya ganewa ba tare da watakila ma na Kano ba sun san cewa an kai ma na Abuja saboda ne saboda haka abin da ya shafi gaskiya take sai yake wa qadim tuhina hada minhum ghayra marra an jarraba da yawa daga cikin malamai ba so ɗaya ma في زمن أبي زرعة وأبي هاتم فوجد الأمر على ذلك أكا سامع الأمر كما هكا فقال السائل مي تنبيه يكي أشهد أن هذا العلم إلهام يتي باين كراتو دقوغيا أكوي أبند توفيقي نيدك وجن الله سبحانه وتعالى سيتي قال الأعمش كان إبراهيم النخعي صرفيا إبراهيم النخعي Kaman mai canji ne fil hadisi a cikin ilimin hadisi yadda ka san mai canji da ka zo da kuɗi ya kalle su yana iya gane mai kyau ko mara kyau da akwai malaman da alaƙar su da ilimin hadisin annabi da mumarasar su da gogayyar su da daɗewan su ciki yau da gobe da ka fara jan hadisi daga matanin zuwa sanadin suna iya gane cewa wannan kafin ma su maka bayani maganar annabi ce ko ba ta annabi ba ce sai yake cewa kamar yadda yanzu bakanikin da ya kware a gyaran mota akwai kukan da an zo mota tana yana iya gane cewa matsala ka dace ba tare da ya buɗe injin ɗinta ba marasa ne yau da gobe ne da sanin aikin yadda ya kamata shi yasa yake iya ganewa shi yasa yake kuntu asma'u min rijali na kasance ina jin hadisi daga mazaje fa a a'ridu alaihi ma samintu sai in bujurwa da Ibrahim an-Nakh'i abinda naji وقال أمر بن قيس مثل ينبغي لصاحب الحديث يا كما تجمال من حديث أن يكون مثل الصرفية يكسن شيء كمان مي تنجي في الذي ينقض الدراهم والذي نقد الدرهم فإن الدراهم فيها الزايف والبهرج وكذا الحديث كما يدك ذا أتكين درهمومي أكوي جبو كما يدى من أشر يأتي سواء إتا دنيا تريك ندارا ثم تؤتيك بهرجا za ta nuna maka timan zinari sannan ta baka Ya ce wa kazar hadisu haka nan hadisin annabi yake sallallahu alaihi wa sallama yanzu akwai wani da ya kira ni mun yi waya da shi ta wajen minti ashirin da wani abu lokacin da ya ɗauko min wata matsala cikin bukhari tambaya ta farko da na matsala allah mai yana cikakken littafin sunan al'imamu bukhari bai sani ba na tambaye shi dan Allah a mustalahul hadisi littafi nawa ya karanta a matakin farko bai karanta komai ba in da littattafai ya karanta nake kaga inda za a yi wa ilimi adalci maimakon ka shigalci da waɗannan jimagiman matsalolin inda farko yana buƙatar ka tsaya kai karatu ne tukunna wannan shine al-imam al-auza'i yace kuntu nasma'ul hadisa mun kasance muna sauraron hadisi fana ariduhu ala ashabina sai mu bujiro da shi akan malaman mu kama na aridu darahim zaifa kamar yadda muke bujiro da dinari jabu ala ala sayyarifa akan masu canji fama arafu akhadna abinda suka ce wannan ya tabbata hadisin annabi ne sai mai riko da shi wama ankaru tarakna abinda suka yi inkari suka ce ba hadisin annabi bane sai mu kare shi wannan shine ma'anar idza sami'tumul hadisa anni in ba haka ba abinda Allah ya faɗa ya ce fasalu ahlaz zikir in kuntum la ta'lamun ai ba shi da amfani kenan kenan a hadisi akwai ahlaz zikir a tafsiri haka a nahwu haka a sarfu haka a balaga haka akwai ahalar zikir kamar yadda ko a sana'a ta duniya akwai ahalar zikir inda idan abu ya taso su za a tambaya to kawai sai ya ce a'a kawai in dai kana musulmi da zalin ka ga hadisi annabi ya faɗa baka gane ba kai kai watsi da shi ita ce kawai ka'ida duk duniya ba wanda ya faɗi wannan magana shi yasa aka ce ma Abdurrahman bin Mahdi innaka taqulu li shay'in li shay'in kakan kalla abu kace hada sahihu wannan ya inganta wa hada lam yasbu wannan bai inganta ba fa amman taqulu zalika kai kake faɗan haka fa qala sayfi ara'aita baka gani ba law atawta an-naqida da za ka je wajen mai canjin kuɗi fa'araitahu da rahimaka sai ka ɗauki dirhamominka ka ka bashi da za ka tafi wajen masu canjin dala in kuma mutum yana kallon ƙarya ne ya taɓi dala mai kyau ya haɗa da mara kyau ya tafi wajen in canji ya gani faƙalar sai ce haza jirgin haza ba da aka je ka kawo dala sai suka ware ta sai suka ce maka wannan mai kyau ce wannan mara kyau ce a kunta tas'aluhu amma zalika zaka tambaye shi ka ce ta aka ya gane wannan dalar tana da kyau ta aka ya gane wasu da kyau aw tuslimul amra ilayhi ko zaka mi kauya qala la sai ce eh bal kuntu uslimul amra ilayhi haka zan mi kauya qala sai ce fa hada mu li da al mumazalah Ya yace to wannan abun muna gane shi ne saboda tsawon zama da muka yi wal da munazara wal bihi da kuma kibara da muka samu akan wannan shi yasa za mu ga cewa aka ruwaito kwatankwacin wannan ma'anan daga al-Imam Ahmad an ce masa ya aba abdullahi ta ƙulu hazan hadisu munkar kakan ce wannan hadisin munkari ne ba kai fa alimta walam taktubul hadisa kullum ta yaya aka yi ka gane ai baka tattaro hadisan annabi duka ba qala fi al-imam ahmad yace masaluna misalin mu malaman hadisi sai ce ka masalina fi bil aini kamar mutumin da yake wato naƙadin kuɗi ne lam taqa bi yadihi al kulluha yanzu mai canjin kuɗi ai ba diddalar duniya ba ce ta zo hannun shi ba duk duniya ba ce ta zo hannun shi yace amma fa iza waqa'a bi yadihi ad-dinaru amma idan kuɗi ya hanku hannunsa ya alamu bi annahu zayyidun aw annahu radiyun mai dala ba duk dalar duniya ba sai ta zo hannun shi amma dala mara kyau saboda akwai ka'idar da aka ajiye tana zuwa hannun shi yakan kalla da ya kalla zai iya gane cewa wannan dalar mai kyau ce ko mara kyau ce to haka ilimin hadisi yake malaman da suka tattaka a ƙasa wani kilomita sama da dubu ashirin a ƙasa don ya ba sunnar manzon Allah kariya yau ɗan matar da ko tafiya kilomita dubu bai taɓa yi ba a ƙasa don neman ilimin hadisi wai shi ne zai ci wa'ancan mutanen maciya amana ne wai shi ne mai gaskiyar da zai ba addini kariya shi yasa ibnu mahadi yake ta ma'arifatar hadisi in sannan ya ƙara cewa in na alhadis inda juhali kihanatu lokacin da muke yi wa wato in karin muga hadisai a wajen da hadisi su ɗauka kaman kaman bokanci ne haka suke ainihin wato ɗauka wannan shi ne da haka sai ya ce wa bi kulli hali a kowane hali fal jahabizatul nuqat wato da suke jahabizai malaman hadisi ƙwararru waɗanda suke ainihin wato masu naƙadi shine yake faɗa yake cewa wato wa bi kulli halin a kowane hali fal zatin nukadu malaman hadisi wanda suke iya ɗaukar hadisi su jinjina shi kamar yadda ka ga masu harkar kuɗi wanda suke iya ɗaukar kuɗi su jinjina shi bi ilalin hadisi ta hanyar sanin illolin hadisi a faradun kalilun mutane ne kaɗaitattu min ahalin hadisi jiddan a cikin malaman hadisi ma ɗan kaɗan ne wa awwalu man ishtuhira fil kalami fi naqd hadisi fi naqd hadisi ibn sirin farkon wanda wato aka sani ya shahara a wannan bangaren shine ibn sirina thumma khalafahu sannan bayan sa abu ayyub as-sikhtiyani wa akhadha zalika anhu shu'ba sannan al-imam shu'ba wa akhadha an shu'ba yahya al-qattan wa ibn mahdi wa akhadha anhuma ahmad wa ali bin al-madini wa ibn ma'in wa akhadha anhum al-bukhari wa abi dawud wa abi zur'a wa abi hatim to yanzu galibin waɗannan mutanen da muka faɗa a wajen Abdul Jabbar mutanen banza ne makaryata bayan ko mu waƙi yana tabbatar da cewa shine babban makaryacin yanzu wannan shi ne da haka yanzu na ƙalubalance su wannan hadisin na idan sami'tum tumul hadisa anni wa'annan sahabban da muka faɗa guda biyu ina so da Allah irin wannan ka'idar da yake kawa cewa idan matsala ya kamata ta zama sananniya kuwa ya san ta sai wani kaɗai aka san shi a gurin ta ƙarya ne to wannan abin da ya kamata ya zama ma'aunin da duk sahabbai da shi za su dinga aika aiki da ita kuma ya amfani da lafazin idza sami'tu min hadisa anni wanda mimun din mimul jam'i ne ta'arifuhu qulubukum qulubukum mimun din mimul jam'i ne ta yaya aka yi abi humay da abi usayd wa'annan sahabban bi kadai suka rawaito wannan hadisin da wannan lafazin daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan abu bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh